tabbata wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kowanne ne kafa da yayi daidai sai manzo Allah ce kun dace kai abin da ya daidai yaya ma akai kasancewa Fatiha ma ana tobi da ita ku raba arzikin ku ni ma ku bani wani a dan ya dar tabbatar musu da cewa halal ya halatta to akan haka akwai wanda ita ce bai halatta mutum yayi Fatiha ya tofa yayi tofi tun daga shi manzo Allah ya tabbatar ku ma ce ta harbe maciji ne wani abu ne addu'a ne ko mutum ne ba shi da lafiya kasashen laraba